kamar sauran takwarorinsu na duniya al'ummar kiristoci na nan da magaran na ci gaba da shirye-shiryen zagayowar haihuwar yesu almasihu yahaya arzika malami ne a majami'ar evangelika wato aorn ta nan da magaran muna nan muna shirye-shirye da hiki allah ya nuna mana lokaci to lalle abin godiya ne ga allah shirye-shirye abin da muke yanzu shine irin waƙoƙi na yaban allah da shirin wa'azi wanda za mu gabatar da shi a ranar nan. Komi za su mai da hankali a kai a wannan shekara? Shi ne a kan eh, zuwan Yesu almasihu a duniya kuma bayan haka eh, mu nuna mutane babu wata hanyar ceto eh, a cikin duniya ba tauran hanyar Yesu almasihu domin Allah ya aiko shi a cikin wannan duniya ya ceci mutane daga zunubansu Allah ya ce dukan mutane sun yi zunubi sun kasa ga daraja Allah kuma Allah ya ce hakkin zunubi mutuwa ne wato ba mutuwa ta jiki kaɗai ba akwai wata mutuwa can gaba wato wannan mutuwa ta duniya an kai ta kama ka buɗe hanya ne zuwa waccan mutuwa ta, gidan wuta abu muhimmi a cikin shirye-shiryen nasu za su jaddadawa al'ummar tasu zaman lafiya cikin addu'a kullum ma yi muke wannan don saboda in babu zaman lafiya ko miya barkace ko cikin gidanka ko cikin iyalinka kai ko ina inda babu zaman lafiya gaskiya muna roƙon Allah sosai tun ƙarfi kokari muna roƙo Allah ba wasa wannan abin da mu jaddada musu shine bauta mu Allah da sahihiyar zuciya a rabi da mugunta a komo wurin Allah eh mu komo wurin Allah mu yi rayuwar tsarki kamar da shi Allah mai tsarki ne don haka abin da ya waje ga kowane mai bin Yesu almasihu ba zancen wani abin ga kuma mutum ya koma cikin zunubi Allah ya raba shi da zunubi ta wurin Yesu almasihu kuma hallo ya koma ya sake nan na a'a fatan mu kullum mu yi abin da zai gamshi Allah cikin rayuwarmu Eh, shi ne za mu muke ma yara da manya da duka waɗanda muke abin da haka muke koyaya maganar tufafin sallah ah, <laughs> to kamar da na faɗa miki babban abu dai Allah ya zama ya shugabanci eh, eh, sallah to abu na biyu ko kamar wajen mutane kamar cin abinci haka eh Allah ya hori yara yara ai musu dinki ni kaina ni kaina ban yi dinki amma yara na sun yi mini dinki da uwarsu yanzu jira muke sallah ta zo mu sa kayan amma wannan sa kayan ba shi bane muhimmancin abu wato abin da ke zuciyarka shi Allah yake aiki da shi ya zuce ka take ba tawayin ba Allah yake kallo zuce ka yake kallo malam Yahaya ya ci gaba da cewa ya yaba ainin da dangantakar su da ƴan uwansu musulmi inda ya ce ba za su manta da su ba makwabta kwarai da gaskiya mu yi abinci tunda mu ma gaskiya a inda muke gaskiya mun ji daɗin zama da musulmi kwarai muna jin daɗi tunda nake nan garin ba wanda taɓa nuna ma yaro na yatsa gaskiya cikin musulunci don haka ni ni ma sai na rungumi eh, eh, musulmai muna faɗi tashe tare muna komi tare duk tare muke gaskiya babu wani abin da na tashi hankali tsakaninmu da su gaskiya mun gode Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.